Nan muna kewayen babbar kasuwar Difa wato Marshe Central wacce ke ci a kowace ranar Talata. Kamar kowane mako a wannan Talata 29 ga watan Yuni ma kasuwar ta cika sosai inda masu saye da sayarwa ke harkoki ba tare da wata fargaba ba sabanin yadda abin yake a shekarun baya. Umaru Bulama matashi ne da ke sai da katin caji a bakin kasuwa. A da lalle muna cikin fargaba a nan jihar difa in mun hito da safe mi za mu fuskanta in mun shiga gida da daddare mi za mu fuskanta yanzu alhamdulillah hankula mu ya kwanta irin kuma jami'an tsaron mu gwagwarmaya da suke yi Allah Ubangiji ya ba su karfin gwiwa. Sai dai rashin aikin yi na zama wata matsalar da ke damun matasa a jihar ta Difa. Jihar Difa idan ka duba matasa cikin kashi dari tamanin da biyar duka su da aiki. Kuma rashin aikin yin nan shi yake jefa matasa cikin hali haulayi. suke shiga wata hanya amma yau a ce mutane suna da aikin yi suna da sana'a babu dalilin da zai sa matasa za su tashi su sa kansu cikin wani hali haulayi yau matasa yana cikin wani hali wanda in ya yi to a wuni da wuya ne ya samu san fran wanda zai ci sha babbar tashar shiga motocin jigila na gabda babbar kasuwa Manzanta da baba ali shugaban 'yan kamashin layin difa zuwa gaidam to yanzu dai al'amuran namu wannan zuwa najeriya alhamdulillah an samu cin gaba sai saboda motoci suna tafiya suna dawa lafiya babu wani tare-taren da suke babu wani matsala yanzu yan darmomi an kawo da yawa kowane ƙauye ma an kai su a nan ma matasa na korafi kan rashin samun cikakkiyar dama kamar yadda za a ji daga bakin musa wani matashin direba mu yan jihar difa wannan matasa dewa muna na wallahi a hankali abun rayuwar kullu tsada ne take eh harkan mai yi tsada harkan karfe ya yi tsada duk abin da je ka tambaya kuma abu a hankali jihar Difa mai iyaka da jihohin Borno da Yobe ta bangaren kudu na da iyaka guda da kasar Chadi ta bangaren gabasin jamhuriyar Nijar yankin na da ƙabilu mabambanta waɗanda suka hada da kanori tubawa hausawa larabawa da fulani galibinsu na dogara da noma da kiwo da kasuwancin kifi sai dai matsalar tsaron da aka yi fama da ita daga shekarar 2015 zuwa 2020 ta haddasa durkushewar tattalin arzikin yankin wanda kuma sannan a hankali ke kokarin murmurewa a dalilin wasu matakan da hukumomin nishar suka ɗauka a 'yan makonnin nan Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.